واشهد ان لا اله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار amma badu yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna 21 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara 1445 wanda ya zo daidai da 31 ga watan uku a Gregorian kalanda 2024 don ci gaba da darasinmu na tafsirin Alƙur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin miyati wanda idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan dai a cikin wannan sura mai albarka suratul hashri mun kwana a nambar aya ta bakwai har yanzu dai alaramma zai sake jawo mana ja na jiya a nambar aya ta takwas insha Allah na'am أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نعم من همزه ونفسه ونفسه Mm. Mm. وينصرون الله ورسوله نعم الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان نعم. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka bayani jiya waɗannan ayoyi tun daga ainihin wato aya ta takwas har zuwa ta tara har zuwa ta goma nan suna magana ne akan wasu darajoji da martabobi da Allah ya yi wa sahabban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kusan yau kwana na uku kenan ko na hudu muna fitar da darussa waɗanda suka kunshi waɗannan ayoyi kuma abubuwan da suke da alaƙa da waɗannan bayin Allah waɗanda ba a yi taɓa kamar su ba a duniya waɗanda suka zauni madina kuma suka zaune ainihin wato imani kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya bayyana sannan kuma suka abokanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suka taimaki addini suka taimaki al'umma suka ɗigar da jininsu na ƙarshe wajen ganin cewa sun kawo wannan addinin a wannan zamani da kuma zamanin da zai zo ma nan gaba to muna kawo darussa jiya mun yi darasi dangane da cewa sahabban annabi ba su da hasada ko ba marowata bane kuma kawo ayoyi da suka yi inkarin rowa da kuma hassada da keta da mugunta da ke tsakankanin al'ummar musulmi wanda wannan ke fassara cewa da yawa daga cikin mu mun watsar da karantarwar sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda su Allah ya bada shaida su cewa wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ba sa jin wani kayi a su dangare da aka abinda aka bawa ƴan uwansu ina fata an fahimta kai wa yu'thiruna ala anfusihim ma walau kana bihim khasasa suna iya fifita wasu a karan kansu su ba su abin su su haƙura ko da ku wannan abu su ma suna da buƙata. Allah ya ce wa man yuka shuha nafsihi wanda ya maganin bakar rowar zuciyar shi fa ulaika humul muflihuna waɗannan sune rabotattun duniya da kuma ainihin wato lahira malamai suka ce wa man yuka shuha nafsihi dinnan fa ulaika humul muflihuna ai man salima min ash-shuhi duk mutumin da ya kubuta daga bakar rowa faqad aflaha wa anjaha wannan ya rabauta kuma ya tsira ya tabbata daga Jabir ɗan Abdullahi Allah ya haɗa mu da Jabir a burbushin aljannar Firdausi Jabir ɗan Abdullahi yake cewa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala Annabi Muhammadu ya ce iyyakum Wazul ina jan hankalinku dangane da zalunci karamin sa ko babba karka zalunci kowa la tazlimanna idza ma kunta muqtadiran fazulmu yarji'u uqbahu ila najmi ko tanamu aynaka wal mazlumu muntabihun yad'u ilay alayka wa aynullahi lan tanami mawaki yake cewa la tazlimanna kai zalunci idan ma kunta muqtadiran koda ka sami ikon zalunci ce kai ne shugaban kaza kai ne ogan kaza kai ne sama akan kwamiti kaza kai ne oga a ministry kaza kai ne ciyaman kai ne kaza ka zama kana amfani da wannan dama kana zaluntar na kasanka yace kar kai haka ko da ka samu dama yace fa zulmu shi fa ka sani zalunci yarji'u uqbahu ila nadimi daga karhe wanda yake sai yayi nadama ina fata an fahimci magana daga karshe wanda diye zalunci sai yayi nadama yace tanamu ainaka kai zaka je kai zalunci ka koma kana ta tikar bacci wal mazlumu muntabihun shi ko wanda ka zalunta ya gagara bacci yana can yana addu'a ya Allah wane ya zalunce ni ya Allah wane ya cuce ni ya Allah wane ya tauye min haƙƙi ya Allah wane ya kalmashe ni wal mazlumu muntabihun wanda ka zalunta yana nan a fadake ina fata an fahimta yad'u ila alayka yana ta kwarara maka addu'a yana Allah ya isa ban yafe ba wai bahaushe ko yara suka ce doya ta da huban tsame ba ina fata an gane ma'ana yana ja maka Allah ya isa yana gaya wa Allah matsalar sadakai kai kuma kana can kana ta bacci saboda sakare ne kai baka san bala'in da ka kwaso wa kanka ba an gani yad'u alayka yace wa ainul lahi lan tanami ga idanun Allah su ka ba sa bacci yana fadake yana jin kukan kowa da wanda aka zalunta da wanda aka cuta da wanda aka yi kwange da wanda aka yi wa kaza da wanda aka tauye wa haƙƙi Allah yana nan a faɗake yana jin kukan kowa yasa Allah ya ce wa saya alamul ladina zalamu Allah ya ce wa saya alamul ladina zalamu wallahi da sannu zalimai sai sun san ayyamun yan yanqalibuna wacce majuya ne za a juyar da su ina fata an fahimta ma'ana Allah sai ya damki wallahi azzalimi inna Allah la yumli lizzalimi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana yi wa azzalimi talala mai kamar saki la yumli lizzalimi hatta idza akhadahu lam yuflithu har ranar da ya carab ya jamke shi to a ranar ko ba zai kubuce ba faƙara a ƙaunahu ta'ala sai annabi ya karanta faɗin Allah wa kadhalika akhdhu rabbika Mm. Allah ya ce wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima hakanan kamun ubangijinka mahalicinka yake idan ya damki alqarya ya damki gari ya damki wasu jama'a wa hiya zalima a lokacin suna cikin zalunci inna akhadahu alimun shadidun lalle kamun Allah yana da radadi yana da tsanani Allah ka tsare mu daga kamun ka ya Allah saboda haka manzon Allah anan wa wattaquz zulma ko iyyakum waz zulma ina jan hankalinku dangane da zalunci fa inna zulma zulumatun tun Allah yace domin zalunci duhu ne a ranar tashin alkiyama idan ka ga mutum a ƙiyama jama'a yana tafiya kowa na ganin gaban shi amma shi yana ta makafi ina fata an fahimta wato Allah fa ya iya aiki wallahi Ƙiyama in ta tashi jama'a mutanen arziki bayan Allah kowa yana ganin gabansa tarwal ana tafiya amma azzalimi ga ka gashi a kusa da kai amma baya ganin inda yake gabansa yake yana ta haka kai kana tana mamaki ya yana tana lube ga haske baya ganin hasken fa inna zulma zulumatun yawmal qiyama Allah yace baya manzo Allah yace baya ganin hasken duhu kawai yake gani a ranar tashin alkiyama Allah ka tsare mu daga wannan masifa ma يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا ديكو وغفر لنا إنك على كل شيء قدير يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم ولأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار نعم ذلك الفوز العظيم سوسة النمبر يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من

sai me Mm. وغرتهم الأماني حتى جاءهم الله Allah madaukakin sarki yace yawma taral mu'minina wal mu'minati ranar da zaka ga mu'minai maza da kuma mu'minai mata nuruhum yas'a yas'a nuruhum baina aidihim wa bi aymanihim hasken su yana tafiya gaba gare su da kuma dama gare su ina fata an fahimta Allah yace bushra kumul yawma jannati tajri min tahtiha al anharu albishirinku a yau ya komo muminai masu ganin haske masu ganin fayau a gabansu masu ganin tarwal jannatin Allah ya ce aljannatai ne yau zan saka ku tadri min tahti hal anharu wanda koramu suke gudana a karkashin sai Allah ya ce ne zalikal fawzul azim wannan shine rabu wanda yake mai girman gaske ina fata an gane yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu unzuruna naqtabis min nurikum a ranar ne kuma munafukai da maza da mata za su ce wa mumine masu hasken nan ku ɗan saurara mana mu dofa na haske daga gurin shi abin da muke faɗa su, hi munafiki da azzalumi yana tafiya ga hasken amma bai gani shi ko mumini ga hasken yana gani kana makotaka da munafiki wallahi baya ganin hasken da kai kake gani har ma suna cewa ku tsaya mu dan dofa na hasken nan bara kilar ji'u wara'akum faltamisu nura sai a ce a ah, ku koma baya ku je ku ɗauko nu ana nufin su koma duniya wanda kuma la yumkinu an u ila duniya bai yiwuwa su dawo duniya sai su ɗauka cewa cewa akai su waiwaya suna waiwayawa fa wa bainahum bisure sai a buga wata katanga tsakaninsu lahu babun batinuhu fihi rahmatu min qibal wa min qibalihi wa zahiruhu min qibalihi al'azab yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa garratkumul amani hatta jaa amrullah wa gharrakum billahi al Allah ka tsare mu daga irin waɗannan masifu ya Allah za su dinga kiran kuwa mu dan hasken mana mu dosana ya ce a koyewa dai ku je ku tsofano hasken suna waiwayawa Allah ce sai a buga wata katanga tsakaninsu da wannan muminai ta cikin katangar inda muminin suke rahama ne ta baya inda munafukai da azzaluman suke kuma azaba ne sai su dinga farma musu kira suna cewa shin ba ma tare da ku ne a duniya sai ce a'a muna tare da ku sai dai kawai ku kun fitina kanku ne kuka dinga rudar junanku da kanku wa tarabbastum kuka dinga sauraro wartabtum kuka dinga shakka cikin imani wa garratkumul amaniyu burata buratan rayuwa suka dinga rudun ku kuka tsayawa ku yi addinin Allah aiki hatta a jaa lashe har al'amarin Allah na tashin kiyama yazo ya riske ku wa garrakum billahi al-garur mai nudi kuma shaytani yazo ya rude ku Allah ya tsare mu daga rudin shaytan saboda haka ya ku yan uwa annabi ce fa inna zulma zulumatun yawmal qiyama sai ce wa taqushuha ku ji tsoron rowa fa inna shuha ahlaka man kana qablakum annabi yace rowa ita ne ta hallaka waɗanda suka zo kafin ku hamalahum ala an safaku dima'ahum ta ɗauke su kan su dinga zubar da jininsu wastahallu maharimahum su dinga halatta da Allah ya haramta musu kuma haka aka yi suka dinga ainihin wato halatta wa kansu abin da Allah ya haramta musu ruwa bala'i ne ga wani asari daga Abil Hayyaji Al-Asadi Abil Hayyaji Al-Asadi Allah ya haɗa mu da shi a Jannatul Firdausi yake cewa kuntu a bil bait wata rana nazo ina dawafi a Ka'aba fara aitu rajulan yaqulu sai na ga wani mutum yana ɗawafi yana addu'a yana cewa Allahumma qini shuhha nafsi Allah ka warke min baƙar rowar zuciyata inna lillahi wa inna ilaihi ɗawafi yake yi malam yana ta maimaitawa Allahumma qini shuhha nafsi domin duk matsalar da kake da ita fa in ka je ka aba ka ambata wa Allah duk damuwar da kake da ita in ma kai ka sa ko wanda ya san shi mugu ne in ka je ka ba ka ce ya Allah ni mugu ne Allah ka sa in daina mugunta ya Allah ai balil insanu ala nafsihi basira ko walau alqa Allah ya ce balil insanu bari dai dan adam ala nafsihi a karan kansa basiran ya san me yake yi duk abin da dan adam yake ya sani in kai mugu ne ka sani in kana da hassada a zuciyarka ka sani in marowaci ne kai zumbuluka kan marowata wallahi ka san haka kake ba wani sai wani ya zo ma bayani ka sani sai dai ka take sanin ka take gaskiyar to duk matsalar da kake da ita in ka je Ka'aba ga yawa Allah amin amu malam rama ya ce Allah ya kai mu rama in Allah ya yarda kafin mu dawo wannan Ramadan din in Allah da zaka je aikin hajji ko umara insha Allah ba za ku ce amin ba Allah ya kai alarma kuma ya kai mu gaba ɗaya kuma Allah ya sa ina fata an gani saboda aka gaya wa Allah matsalar kamala yana cewa Allahumma qini shuha nafsi Allah ka warkar da ni bakar rowar zuciyata la yazidu ala zalika Abul Hayyaji yace wallahi bai ƙara wata addu'a iya wannan kaɗai yake maimaitawa ina fata an fahimta fa qultu lahu sai na ce masa kai kuma ya za ka tsaya kana ta addu'a Allahumma qini shuha nafsi Faƙala sai shi wannan mutum ya ce wa Abul Hayyaj inni idza wuqitu shuha nafsi idan aka warkar da ni daga bakar ruwa zuciyata lam asrik daga cikin fa'idar haka shine ba zan yi sata ba wato kenan cutar shuhu ita ke sa mutum ya dinga sata ma ina fata an fahimta in kana da cutar shuhu bakan ruwa da ƙyashi da hassada ita ke tunzira ka ka ɗauki kayan wani ya ce haka daga cikin fa'idar in Allah ya warkar da ni yace ce ba zan yi sata ba ina fata an fahimta zan zama na wadatu da iya abinda Allah ya bani kuma ina iya ba wani walam azni kai bari ka ji idan Allah ya warkar da ni bakan ruwar zuciyata ya ce ko zina wallahi da kaga ana yi bakan ruwa ta take jawa mutum yake mutum yana ga da ya aure ya zo yana ba wa matar kuɗin cefa ne ko ba haka ba ne tun da shi daily basic ne ko kullum ne sai ya bayar to gare ya je ba da dubu biyu ya yi na kwana uku shi kenan sai bayan sati biyu ya ƙara koma ka ji mugu ina fata an fahimta ya ce ko zina idan idan mutum ba shi da rowa wallahi ba zai yi ta ba idan Allah ya warkar da shi ina fata an fahimta walam af'al yace abubuwa da yawa ba zan aikata su ba idan Allah ya warkar da ni bakar rowar zuciyata fa idhar rajulu abdurrahman bin auf yace wallahi da mutumin ya wayo in gawaye sai naga sahabin annabi muhammadu ne abdurrahman dan auf shine na gani yana ta wannan addu'a a cikin ka'aba yana cewa allahumma qini shuha nafsi Allah ka warkar min da bakar rowar zuciyata ina fata an gane don haka muna addu'a Allahumma gina shuha nufusina Allahumma gina shuha nufusina ya rabbal ne ya zalzalal wal ikram Allah ka raba mu da muguwar ruwa da bakar ruwa mana tunda tana jawo bala'i na zina da sata da bakin ciki da hassada da keta da mugunta Allah ka raba mu da irin wannan ya Allah an gane maganar da kyau ko shine Allah ya ce wallazina ja'u min ba'dihim wanda kuma suka zo kafin su waɗannan sahabbai da waɗannan bayin Allah abokan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yaquluna suna cewa rabbana ghfir lana ya Allah ka gafarta mana wal ikhwana alladhina sabaquna bil imani sannan ka gafarta wa waɗanda suka zirgaye mu da imani wato waɗanda suka biyo bayan sahabbai tabi'ai da tabi'ut tabi'ina Abin da Allah ke faɗa mana a wannan ayar ne idan an samu dukiyar fai'i su ma a raba da su yasa malamai suka ce da ganima da fai'i da ainihin wato wancan mene jizya dukkaninsu idan an tara su gwamnati ta tara su to ire-iren bayin Allah nagari da mutane talakawa da faƙirai da ibnu sabil su ake rarrabawa a tara a raba kowa a wadata shi saboda musulunci ya zo da ajandar raba mutane da talauci daga cikin manya-manyan ajandun musulunci akwai rage wa mutane raɗaɗin menene talauci yasa aka shar'anta zakka kuma aka faɗi waɗanda za a bawa su su goma sha biyu duka babu masu dukiya a ciki in ba guri ɗaya ba guri ɗaya ne Allah ya sako masu dukiya a ciki shine wal amilina alaiha masu aiki don tara dukiyar ko biloniya ne Allah ya ce a raba da shi su takwas ne ko afuwan su takwas ba goma sha biyu ba afuwan su takwas Allah ya faɗe su takwas sannan a cikin takwas ɗin nan yace wal amilina alaiha su kaɗai ne masu kuɗi a cikin su takwas ɗin nan banda su babu wani wanda yake mai kuɗi a cikinsu kowa talaka ne kowa talaka ne mana idan mutum ya yi kasassaba zai yi kafara sai a ce ya yi azumi ko ya ciyar da wane ne ne kaga ajandar musulunci ta zo domin raɗi da talauci ga talakawa na fata fahimta in mutum ya faɗa wa matarsa yana cikin azumi a ramadana sai a ji an ce daga cikin kafara sai ciyar da wane ne miskini ina fata an gane wanda yawa matarsa zihari kamar yadda makaranta karanta a baya daga cikin kafara sai ya menene ya ciyar da wa miskini duka wannan Allah ya yi haka ne don ya nuna maka a cikin musulunci akwai ajandar raba mutane da talauci na kafarar rantsuwa ita ma Diskinta akwai azumi akwai kuma ciyar da wane ne miskini duk wannan an yi haka ne don a nuna maka cewa musulunci ya zo da ajandar rage raɗaɗin talauci amma yanzu gwamnatocinmu da ke ba na musulunci ba ne ko ba musulunci ne a gabansu ba to suna nan sun kane ne komai sun hana kowa sakat haka ne ko ba haka ba ruwan sha sai a gidajensu da unguwanninsu asibiti da magani mai kyau sai a gidajensu da unguwanninsu da asibitocinsu wutan nefa yanzu ka duba a satin nan yanda ake gasa mutane da rashin wuta mara eh yan nefa ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah idan akwai hikima da dabara da za ku yi ku dawo da mutane wuta ku dawo da mutane wuta mutane suna shan azaba mutum ya kai azumi wallahi ya rasa inda zai sa kansa mara kana shan ruwa zufa na ya yanko ma sai ya jika ka jagab saboda ba yar fankar da zaka sha iska haka ne ko ba haka ba bakin titi mutane suna wawar kankara kamar kyauta za a ba su saboda suna neman sassauci yanzu dalilin rashin wutar nan ya sa hatta ruwan famfo baya samuwa ɗazu na wuce na ga layin jarkuna ni da iya idona na ga akalla mutum ɗari da hamsin a jere a wannan rana malam ka gasa wa mutane wannan azabar ka ce Allah zai barka shi yasa wallahi idan ba kun ji tsoron Allah kuna yi wa mutane abin da ya kamata ba kamfanin ku ba zai yi albarka ba ku sa wa kamfanin JA wacce tsiya ce wacce tsiya ce CCC wa duk ku gama ku yi leta headed wallahi in kuna cutar mutane Allah ba zai tofa albarka a kamfanin ba dole ne ku dinga ba wa mutane haƙƙinsu amma yanzu wuta yanzu har comedy ake yi akwai wani mai comedy wani comedy ne nake gani wai ya za mu yi musu rabadan baske yace eh to to sun tashi za su yi sarawihi eh to kashe sai kyat sai ya kashe a social media ba ku gani ba sun gama sarawih he eh, to kunna sai ya kunna sun zauna za su ci abinci eh to kashe sai ya kashe sun zo su yi tahajjud eh to kunna kunna sun fara eh to maza kashe sai ya kashe wallahi mala har kwamiti ake da wutan nefa a kasar mu wani zuba wannan din ma ko dan wannan din ma da ake dan kunna ita ma babu yanzu <laughs> in an kashe dip kenan gaba daya Allah ya sauwake Oda haka wallahi dole ne mu ji tsoron Allah waɗannan wa'azin ba iya almajirai da mu nan a nan muna abin da muke kowa ya shiga ciki da babba da ƙarami da mai kamfani da ma'aikacin gwamnati da shugaba da wanda ake shugabanta gaba ɗaya waɗannan ayoyin kanmu suke bi suke garuwa wallahi kowa ya shiga taitayinsa ya gyara haƙƙin da Allah ya ɗora mishi ina fata an gane amma ba zai yiwu ku zo ku ƙarshen wata kuna bin mutane zungura zunguran lada kuna karɓar kuɗinsu ko ku yanke kuma sannan ku hana su wutar a wannan watan gaba ɗaya su zo suna fama da baƙin ciki da takaici da talauci da kunci da zafin gari da kuma zafin rana da zafin gari ba Allah ya sauwaƙe Allah ya yi mana to shine yake cewa a wallazina ja'u min ba'dihim wanda suka zo kafin kafin waɗannan sahabbai to wannan kuma ayar lokaci guda tana nuna mana eh wanda suka zo bayan sahabbai ba tana nuna mana ashe idan kai dan arziki ne dole ne ka dinga yaban waɗanda suka gabace ka da alheri ina fata an fahimci magana in dai kai dan kirki ne dole ka dinga yaban waɗanda suka gabace ka da wannan ayar ne muke ragargaza duk waɗanda suka fito suna cin zarafin malamai malaman da suka yi wa addinin Allah hidima saboda kawai an same su da 'yan kusakuran da ba su taka kara ba balle su karya jama'a akwai malaman da a baya ma binciken tarihi ya nuna Allah ya jarrabe su da wasu aƙidojin da ba ma na ahlus sunna ba amma wallahi malaman mu idan sun zo addu'a suke ce musu suke musu cewa Allah ya gafarta musu waɗannan kusakurai dan kasancewa a musulunci idan aka ce wani ya rigare ka ko da kwana ɗaya ne to dolan ka idan ka zo kafin ka gama naka kai masa addu'a Allah ya saka masa da alkhairi domin ka zalika kuntum min qablu Allahu alaikum da kuma haka kuke yanzu ne Allah ya muku baiwa ba dan su ba da ba ku gane addini ba wallahi waɗannan malaman da yau ka raina kana cewa wane bid'iyyun wane dan bid'a ne wane sururi wane sururi ne wane ikhwani ka duba ka ga mutum ya kama sunan Dr. Sani Umar Rijiyar Lemu wanda na rantse da Allah shi da yake wannan maganar a cikin famulinsu kaf ba a haifi kanin kanin kanin Dr. Sani uwan Rijiyar Lemo a ilimi ko karatu ba haka ne ko ba haka ba amma ya iya budar baki ya ce masa bidiyayyun ai Dr. Sani dan bid'a ne ai sururi ai ikhwani shi dan ikhwan ne shi dan kaza ne da wannan ne duk aka zo aka zobe muku malamai kuka dawo kuna ganin su tsirara ba kwa ganin su da rigar mutunci to kun ji dai nassin aya ya ce a raba dukiyar fai'i da waɗanda wallazina ja'u min ba'dihim wanda suka zo bayan sahabban annabi Muhammadu wanda suke faɗa suna cewa rabbana ya ubangiji ighfir lana kai mana gafara wal ikhwanil ladina sabaquna bil imani? da waɗanda suka gabace mu da menene da imani tun daga kan sahabbai da tabi'ai tabi'ai su yi wa sahabbai tabi'u tabi'ina su yi tabi'ai su yi wa tabi'ai tabi'u tabi'u tabi'ina su yi wa tabi'u tabi'ina tabi'u tabi'u tabi'u tabi'ina su ma su yi wa tabi'u tabi'u tabi'ina su ma addu'a daga nan har kiyama ta nade haka za a ci gaba da tafiya wallahi in dai baka cikin wannan sahun na masu yi wa magabatan ka fatan alheri to in ji Allah kai la'anannan bawa ne wallahi ba dan arziki bane kai dan arziki shine wanda yake wa magabatansa addu'a da fatan alheri jama'a kuna fahimtar magana da kyau wanda suka yi alheri kafin ka wanda suka yi musulunci kafin ka suka karantar kafin ka suka yi tafsiri kafin ka suka yi rubuce rubuce wa addini kafin ka kafin kai a san kai waye Allah ya ji kan malam albani malam albani zaria yace wai sun hadu da wani wai yana ce masa wai ka san malam wani kuwa yace ha ban gana na san shi ba yace to ai wai shi wai shi ai bai san bai san yace to ai lokacin ba a haife ka ba ni lokacin da ne karatu a gaban shi ta ya za a yi ka ban gane ko kun fahimta ba wato irin yaran nan ne tsagerin yara ma nan marasa mutunci yaro ko auren fari bai yi ba amma ya iya zagi malaman sunnar manzon Allah saboda hi Allah ya bahi wa ma'utitu min al-ilmi illa qalila saboda Allah ya bahi wani dan ilimi dan kadan har ya iya gane su ya iya zagin su ya iya cewa ba su iya ba ai ba ma na hau ai ba mandiki ta bakin na kala rawai ce uwarka tai mandiki ai ni kala wai tiroidin sa yana burge ni wallahi wallahi tallahi Allah <laughs> Allah ya ce wai karatu ma mama ya ce uwarka ne mandiki Allah ya ji kan <laughs> Allah ya ji kan kala rawai ya hada ba da shi aljanna malam mutane sun karantar da imani da takawa ina ruwana da wani mandiki alarabma Allah abin abin haushi mana ga kayan aƙida mutanen nan sun karantar da mutane kayan tauhidi mana, kayan haddan alqur'ani da hifzin da abunan haddace shi kayan nasiha mana. ayoyi na dukan ɗaya bayan ɗaya wai duka ajiye wannan wai kana cewa ba su iya kaza ba su iya kaza ba sun zo suna magana akan kaza wannan ya saba manhajin uwar ahlus sunna wannan ya saba wa kaza to shikenan mun ji sun yi abu ɗaya biyu uku wanda suka saba manhajin ahli sunna to tsakaninka da Allah kuma wanne ɗaya biyu uku zuwa goma zuwa ɗari suka yi wanda ya daidai da manhajin ahli sunna ko babu a ko babu ha ku daina yadda waɗannan yara ƙananan tsiraru malam suna shiga muku hanci da kudundune suna wulakanta malamanku suna cin zarafinsu suna nuna su a duniya cewa ba su iya ba wanda in ka je malaman yan bid'a ba za ka samu da ɗalibansu suna musu haka ba a cikin mu mu ahlus sunna ake samun tsagiru marasa kunya suke fitowa mutum a kafa masa kyamara ita zage malaman sunnar manzon Allah to Allah ya ce wallazina ja'u min ba'dihim wanda suka zo bayan sahabbai mutanen kirki jama'a da wannan ne imamu maliku Allah ya ji kan imamu maliku ya hada mu da shi a aljanna yace haramun ne a bawa dan shi a dukiyar fai'i da wannan ayar yace dalili shine su ba su zama cikin wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna li ikhwani li ikhwanihim ko rabbana yaquluna rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani ba ba sa cikin wadannan mutanen saboda sahabbai sun maida su karar bara na zagi to ka'idar kuma raba dukiyar fai'i a wannan ayar Allah ya ce sai ka zama mai yabon waɗanda suka gabace ka da alheri sahabbai sun gabace mu da alheri ko ba su gabace mu ba ya kamata mu dinga yabansu muna musu addu'a da fatan alheri ko bai kamata ba da wannan ne malaman sunna suka sunnanta idan an ce sahabi sai ka ce radiyallahu anhu saboda Allah ya ce radiyallahu anhum kaga Allah da kansa ya yabi halin su magabata sahabbai Allah ya ce Allah ya yarda da su kai wane ne da zaka zo ka ce mu dinga zagin su mu yarda da kai bayan Allah ya ce radiyallahu anhu ka kawo mana nassin ayar da ta ce maka kar mu cewa abubakar radiyallahu anhu kar mu cewa umar radiyallahu anhu kar mu cewa abubakar radiyallahu mu muna da ayoyin a cikin Alqur'ani rututu burjik kai kuma kawo mana ayar da ta ce mu cewa abubakar mutumin banza ne mu cewa umar mutumin banza ne mu cewa aliyu mutumin banza ne mu ce kaza mu ce kaza kawo mana baka da ita wallahi har ka mutu ba za ka kawo ba kuma fa in lam taf'alu walan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin idan har ba ku kawo ada ba ba za ku taba kawo ba har abadan abidina to ku ji tsoron wuta wanda Allah ya tattale ta ga kafirai tana nan an masa tattalin ta wallahi wanda abun hura ta hide duwatsu da kuma mutane ina fata an gane saboda haka daga an ce ma Umar sai ka ce radiyallahu anhu abubakar ya ce radiyallahu anhu duk sahabban annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam adalai ne to dama mun ce za kawo kaɗan daga cikin ayoyin da suka nuna adalarsu alar ma muke irke ma yanzu za mu fara zubo su insha Allah ta'ala ko muna kalubalanta duk wanda yake jin sahabban nan ba mutanen kirki bane yadda za mu kawo ayoyin da suka nuna kasancewar su mutanen arziki shi ma ya kawo da farko alar ma cikin suratul ali imran Allah ya ce kuntum khaira ummatin كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله نعم ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون dan Allah lokacin da Allah ya sauke kuntum khaira ummatin ko ne mafiya alherin al'umma da Allah ya a duniya a lokacin akwai wani daya a nan gurin a raye shekara goma da ta wuce akwai wanda yake raye a lokacin shekara talatin da ta wuce akwai wanda yake raye shekara ɗari da ta wuce akwai wanda yake raye shekara ɗari biyu she shekara dubu fa da sahabbai ake wannan maganar a karan farko kai ma yanzu da ake fassara ka cikin ayar albarkacin kaza ne kadangare ya sha ruwan kasko a albarkacinsu ne kai ma ka fado ayar amma a karan farko da Allah ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi ku ne mafi alherin al'ummar da Allah ya a doran ƙasa da suwa ake wannan maganar da sahabban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ake ina fata an gane su ne wanda Allah yake nufi da cewa su ne mafi alherin al'ummar da Allah ya a duniya kafin ya wasu Allah malam alaran ma cikin suratul baqara Allah yace wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata Ya isa alaramma lokacin da Allah madaukakin sarki yace wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata haka nan muka sanya ku al'umma adala al'umma mai adalci shahada shuhada ala nasu wa kunan rasulu alaikum shahida dan ku zama shaida a kan mutane annabi kuma ya shaide ku da Allah a karan farko da su ake wannan magana sahaban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ni da kai mun shigo cikin ayar ne daga baya dan lokacin da aka sauke ta da ni da ubana da uban ubana ba a halice mu ba na ga dama in ce da kai da babanka da baban babanka ko in ce da u ina fata an fahimci magana duk ba wanda aka kawo duniya haka dai ko ba haka ba dan haka da su ake ba da kai ake ba ba da ni ake ba mu mun shigo cikin ayar ne albarkacin kaza kadangare kan sha ruwan kasko alarma har ilau a cikin suratul tauba Allah ya ce lakinar rasulu ladina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihi سبيلا وأولئك هم Allah madaukakin sarki yace lakinin rasulu sai dai shi annabi Muhammadu wallazina amanu ma'ahu da wanda suka yi imani tare da shi da suwa ake anan sahabban annabi Muhammadu su suka yi imani tare da manzon Allah a lokacin yana raye ko ba su bane su ne jahadu bi amwalihim wa anfusihim Allah ya ce sun yi jihadi da dukiyarsu da kuma ainihin wato rayukansu wa ulaika lahumul khairatu Allah ya ce waɗannan akwai alkhairi tattare da su don Allah su wane ne Allah ya ce akwai alheri da tattare da su a wannan ayar sahabban annabi Muhammadu wa ulaika humul muflihuna waɗannan su ne rabotattun duniya da lahira to akwai wani wanda zai zo ya ce sahabbai suna da matsala mu yadda da shi Allah bai tsaya anan ba alarma yace a'adda Allahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha ذلك الفوز العظيم Allah ya ce a addallahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha Allah ya musu tattalin aljanna wanda koramu suke gudana a cikinta. kuma za su dawwama a cikinta. ta sai Allah ya ce zalikal fawzul azim wannan shine rabo mai girma su waye Allah ya ce ya tanada wa aljanna to ina Abubakar ya zama kafiri jama'a ina Umar ya zama kafiri Allah ya ce ya tattala musu aljanna haka ne ko ba haka ba duk wanda zai shigo cikin wannan ayar daga bayan sahabbai ne amma asalin ayar tana gaskatuwa ne akan sahabban annabi Muhammadu cikin suratu tauba dai har ilo alaramma Allah madaukakin sarki ya ce wasabiquna alawwaluna minal muhajirin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 Allah madaukakin sarki yace war sabiquna al-awwaluna da kuma na farko farko wanda suka rigaya su ne sahabban annabi muhajirina kenan da ansaru jama'a wasabiquna al-awwalina min al-muhajirina wal ansari daga cikin sahabbai mutanen Makka da mutanen Madina wallazina taba'uhum bi ihsanin da wanda suka biyo su da kyautatawa radiyallahu anhum Allah ya ce Allah ya yarda da su to dan kai kana fihi da sahabbai ba aikin banza kai ba haka ne ko ba haka ba wanda ya halice su ya ce ya yarda da su kai dan kai fushi da su ba aikin banza kai ba kaga dama ka mutu da bakin ciki da takaici ina faɗa muku wannan maganar wallahi wallahi aqidar shi'a ta zagin sahabbai tana ƙara farada a garin nan fa dole matasa ku yi shiga taitayin ku kusan suwa za ku dinga saurara cikin malamai kusan suwa suke fassara muku alqur'ani kusan suwaye ne suke jan ku zuwa ga aqida ta gaskiya da kuma wanda suke jan ku zuwa ga aqidun banza mana mai tabbatar muku aqida tana yaɗuwa kuma bala'in da take haifarwa a cikin al'umma Allah ne kaɗai ya san adadinta an gane maganar da kyau ko tajri min tahti al-anharu khalidina fiha suna da za su dawama a cikin ta sai Allah madaukakin sarki ce zalikal fawzul azim alaramma har ilo da cikin suratul tauba Allah ya ce laqad taba Allahu 'ala an-nabi wal muhajirina Hmm. wani abin mamaki malamai suka ce duk ayar da Allah ya zargi sahabbai da laifi to kafin a rufe ayar sai Allah ya ce ya musu ba ayar da Allah ya zarge su sun yi kuskure face kafin a rufe ayar sai ya ce ya gafarta musu a cikin ayar yanzu zukatan wasu ne suka nemi su dan samu matsala lokacin tafiya yakin tabuka sa'atul usra ina fata an fahimci magana wanda kissar tana nan ta wasu daga cikin sahabbai irin su waye Ka'ab dan Malik ko da shauransu wanda suka zo suka dinga ba manzon Allah uzuri cewa ba za samu zuwa ba saboda dalilai kaza da kaza da kaza amma daga ƙarshe kafin ka ce kwabo Allah ya ce na gafarta musu gaba ɗaya على الثلاثة الذين قلبوا نعم حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا نعم Allah ya ce waɗannan mutanen guda uku da suka samu tasgaro su ma na yafe musu shine kawai sakon da waɗannan ayoyin suke bamu wato Allah ya yafe wa sahabban da koda sun samu kuskure ya kuma saka su a cikin aljanna to kai meye naka ba wani naka a ciki Allahn su ne mahalicin su ne tare da shi tare da suke zaune shi ya faɗi sun yi kuskuren a Qur'ani kuma shi yace ya yafe a Qur'ani to sai kuma yaya ina fata an fahimta ka duba saboda girman sahabban annabi Muhammadu Allah har hakuri ya bawa manzon Allah cewa ya zauna tare da su wasbir nafsaka ala ramma ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi Mm.

wala ta'adu aynaka anhum turidu zinatal hayatad dunya karka kauda idan ka gabarin su kana neman wata kawa ta duniya wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina karka bu wanda muka gafalar da zuciyarsa daga ambatan mu wattaba ahwa hawahu yabi son zuciyarsa wa kana amruhu furuta al'amarin sa ya zama hayaniya da bankaura ina fata an fahimci magana duk wannan da suwa ake jama'a sahabban annabi Allah ne yake ba annabi hakurin zama da su ka duba Allah madaukakin sarki yace lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillahi da kuma waɗannan fakirai wanda suka katange kansu don neman yardar Allah ahlus suffa kenan jama'a wasu sahabbai ne suka zo suka tare a masallacin manzon Allah sun baro gidajensu da komai nasu suka zo suka taru kawai jira suke a ce a fito yaƙi su fito kuma abin mamaki ba su da komai abincin da za su ci wannan wallahi gagara su yake amma ba su je suka samu annabi suka ce ba mu abinci ba su da gaske taimakon suka zo in ma mutuwa suka yi a wannan halin su ta musu in ma ajalinsu ne ya zo ta kai musu haka suke bukata shine Allah ya bawa annabi labarinsu suna cikin masallacin annabi amma da sahabbai da annabi ba san halin da suke ciki ba Allah ya faɗa halinsu ya ce lil fuqara alladhina usiru fi sabilillahi Allah ya ce ka ba da dukiya ka taimaki bayi waɗannan fakirai da suka tare kansu suka katange kansu a masallacinka don neman yardar Allah la yastati'una darban fil ardi ba su da halin su fita su je su nema abin da za su ci ma amma a hakan ya hasabuhumul jahilu jahilu aghniya amina ta'affuf waɗanda ba su san halin da suke ci ba aljahilu anan ba wanda bai san addini ba a'a wanda ba su san halin da suke ciki ba domin da sahabbai ake magana jama'a sahabbai ba jahilai bane an gane magana da kyau ko la humul jahilu aghniya min at wanda bai san halin da suke ciki ba yana ganin su kamar mawadata ne saboda sun kama kansu ta'arifuhum bi simahum amma daga kaga alama su zaka gane ba su da shi haka ne ko ba haka ba ko a yanzu idan kaga mara shi kana ganewa ko baka ganewa zaka gane sai dai in kai gauraka ne hakan nan wawanka nawa ne hakan nan kai ma tafiya kake gau gau gau baka san me kake ciki ba ba haka bane jama'a amma in kana cikin taitayinka wallahi ko gaisa kuka da mutum ka san wannan mabukaci ne ya kamata a taimake shi haka ne ko ba haka ba Allah ya ce hasabuhumul jahilu aghniya aminat ta'afu amma ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa ba sa cewa mutane su tan mana dan taimaka mana kesa in zaka yi kyauta ka dubi kawai bukatar mutum kai masa kar ka jira wai ya zo ya karanta ma matsala ko damuwa daga cikin kyautar da tafi daraja tafi dukan wanda kai wa tafi samar farin ciki da jin daɗi bugamar waya kace turo min akawun wallahi a garin rawar ɗari har kuskure zai iya turo maka lambar matar shi an yi haka ina fata an fahimta tsabar an ruɗa shi kawai ƙyar ƙyar sai tura lambar hajiya shi bai sani ba sai daga ba aka kira aka ta wannan lambar waya ne ce dan Allah alaji ya hakuri wallahi lambar hajiya ne <laughs> ko kuma ka kira shi ka ce mu haɗu kan kwana kaza kawai sai ya zo shi ka ce ka ga wannan je ka kai sha'anin ka da shi alhaji ba wata magana eh, ba wata magana je ka kawai kai sha'aninka <laughs> amin amma Allah rama ce Allah ya saka da alheri an gane maganar da kyau ko wato fadar ma heka kamar an baka ne wallahi kawai ka kira shi ka ce gashi je ka gashi je ka haba akwai dadi wallahi tallahi Allah karbi sa aljihunka da Allah baka ji daɗi ba ko da ba baka akai ba eh turo min number account eh zo gida mu sha ruwa tare ga shadda da yadi na sallah da kuɗin ɗinki naira dubu ɗari kai ka ji tsaba tawazu wai dubu ɗarin ma kuɗin ɗinki ne an san tafi kuɗin ɗinkin fa alaran ma amma dan a nuna ma tawazu da kankan da kai ga Allah sai ce kuɗin ɗinki ne wannan haba mala akwai bayin Allah na gari tare da akwai zumbulu jikokin marowata amma kuma akwai bayin Allah wallahi wanda wallahi suke kokari wajen su ga sun taimakawa addini sun taimakawa al'umma sun taimakawa bayin Allah sun taimakawa da'awa wallahi jama'a akwai wanda na sani idan suka zo karatu gurin nan kullum muka zo gaisawa da su alaramma wallahi sai su sunna min naira dubu biyu naira dubu uku duk duniya ba wanda ya san suna min haka zagani sai su sai Allah kuma wallahi wasu suna ganin duk da yanzu na fi ƙarfin wannan dubu ɗaya ko dubu biyun falillahi alhamdu minna amma Allah ba su daina bani ba akwai wanda tun lokacin muna tagajan tagajan wallahi malam muna tafiya da yar mashin da yar matacciyar mashin haka in ka yi cakwana ta mutu a gurin a tura ka ina fata an fahimta wallahi malam duk wata suka ware dubu biyar biyar a'a dubu goma goma suna bani suna akar maka a sha mai a zo a yi mana karatu Allah ya saka da alheri to yanzu irin waɗannan mutanen ne Allah yake ce mana mu dinga tunawa da su muna faɗin alheri a kansu amma a ce kai a rayuwa ba wanda kake tunawa cewa sun zama ka alheri a baya ina fata kun fahimci magana sun taimake ka sun taimake al'amarin al'amarinka Allah ya tuna da su yace dukiyar fai'i ma da su za a raba wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan duk wannan maganganun ba sun shiga karkashin wannan ayar ma da je ka samu malaman tafsiri na hakika mu kawai tagajan tagajan dan abin da muka samu ne muke gaya ma ka je ka samu asalin malaman tafsiri in suka fara fitar ba da fikihu a cikin wannan ayar wallahi hankalinka ya tashi to akwai mutanen da na san su sun yi ta mana alkhairi a baya lokacin muna tagajan tagajan din muna musu addu'a Allah ya saka musu da alheri suna da yawa ba sai na ta kama sunan su ba wasu ma muna tare da su anan wasu suna kallo na wasu suna ji na kuma ba za mu manta da su ba wallahi ko addu'a muka zo ta sha ukun dare ba ma manta da waɗannan bayan Allah Allah ya biya su da aljanna domin sun taimake mu kuma taimakon da suka yi suka yi mana ya mana amfani domin ga ya kawo mu har ga halin yanzu muna kan karantarwa ba mu daina ba kuma in Allah ya yarda ba matsayi ba komai muka zama a duniya ba za mu daina karantar da sunnar manzon Allah ba komai muka samu a duniya mana mu insha Allah ta'ala wannan karantarwar ita ce kan gidanmu ka san bahaushe idan idan mutum idan mutum ya zo ciwo sai a ce to kai menene kan gidanku sai ce akuya ce kan gidanmu sai a ce to ga akuya ka je ka abin nan ko ba haka malamin tala yawa ce ce akuya ne kan gidansu sai a ba a ce to kai ga kan gidanku shi wato akuya kiwon akuya ne ta karbe shi ko shi wannan ya ce tinkiya kiwon tinkiya ne shi ne kan gidansu shi ya karbe shi wannan ya ce menene kaza ne ya karbe shi ne kan gidansu to mu karantar da sunnar annabi Muhammadu ita ce kan gidanmu an gane magana da kyau ko ita ce kiwon da ya karɓe mu mu makarantar da sunna Allah ka tabbatar da mu akan haka in Allah ya da kome muka zama a duniya da izinin Allah ba za mu daina karantar da sunnar manzon Allah Allah ka amfanar da mu da abin da ake karantar da mu da abin da muke karantawa Allahumma allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير dan uwa zamu dakata saboda muna da dan zama mun tayi da karatu dan haka wari mu karanta dan abin da Bannan ayar ba gama da ita ba jama'a ku ya hakuri wallahi ba wai sauri muke he mun sauka ba za mu dawo kanta goben Allah ne dan akwai hadisan manzon Allah wanda suka yi magana akan falalar waɗannan bayin kamar irin ashabi kan nujumi tare da cewa waɗannan hadisan wasu ba su inganta ba amma dai akwai hadisai da suka nuna abin annujumu amanatun li sahabi abin nan lissama wato taurari su ne amincin sama fa idza nujumu ata as-sama'u ma yu'matu idan taurari suka tafi to abin da aka yi wa sama na alkawarin za ta ruhe zai same ta sai annabi muhammadu ya ce fasahabatu amanatun li ashabi abin nan li ummati su ku sahabbai su ne aminci da zaman lafiyar al'ummata fa idza zahabat ashabi ata ummati ma yu'aduna idan sahabbai na suka kare to bala'i zai samu al'ummata jama'a karewar sahabbai ya sa muna ganin matsaloli yanzu ko ba ma gani yanzu duk bala'in da ake inda Umar yana raye da mu za a yi wannan bala'in jama'a haka ne ko ba haka alaram za a yi wannan bala'in in Umar yana raye idan Abubakar na raye za a yi wannan bala'in ba za a yi ba daka tsawa kawai musamman ma Umar in ya daka ma tsawa wallahi ba sai hantar cikin ka ta kada ba duk wani dan kwal'uba idan Umar yana nan ba zai kwal'ubanci ba wallahi na ga ya muku na ga ya muku wannan to akwai wannan su hadisan mu zo zamu karanta su sai mun gaya wa al'umma su waye sahabban manzan Allah da izinin Allah Allah ya samu dace dan haka an turo gudunmawa mu ɗan ainihin wato karanta kaɗan. daga cikin waɗanda suka ba da gudunmawa akwai amina idris fuma ta tura naira ɗari biyar akwai wanda ya transfer dubu ɗaya akwai mu'azu adamu naira ɗari akwai alhaji yarima naira dubu ɗaya da ɗari biyar akwai hadiza tanko ahmad naira dubu uku akwai balkisu sabu naira dubu ɗaya akwai abdulrahman muhammad naira ɗari akwai ibrahim usman naira ɗari uku akwai muhammad abdullahi naira ɗari biyu hassan halilu naira ɗari biyu yakubu shu'aibu naira ɗari biyar kyari muhammad naira ɗari biyar ahmad sa'idu ya turo musa ya tura naira ɗari biyar a naira ɗari biyu sa'an nan wani ya turo sadakar marayu naira ɗari biyar shi ma wani ma shi ma ya turo marayu naira ɗari biyar ba suna addarakiya ni da iyalaina naira dubu ɗaya wata baiwar Allah ta turo naira ɗari sai wata ta turo ko wani ya turo a wuya iyayensa addu'a naira dubu ɗaya total ɗinmu ne naira dubu goma sha uku da ɗari bakwai grand total naira miliyan ɗaya da dubu arba'in da hudu da ɗari biyu da tamanin da hudu muna addu'a Allah ya ƙara albarka ga waɗanda suka ba da wannan gudunmawa a akawun ɗin dai shine 00 abubakar yaya arabi foundation shine sunan akawun ɗin unity bank shine sunan bankin Allah ba mu ikon taimakawa Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta wutacin naman jikin mu ya Allah wannan zafi da ake fama da shi da rashin wuta Allah ka kawo mana saukin sa Allah ka sauƙaƙa mana Allah ka sauƙaƙa mana Allah ka karɓa mana ibadunmu Allah ka sa dan kai muke subhanahu wata'ala Allah ka ƙara mana lafiya da zama lafiya Allah ka haramta wutacin naman mu Allah ka albarkaci iyalanmu ka albarkaci matanmu ka albarkaci mu ka albarkaci zurriyanmu ya Allah ka shiryar mata da matasanmu ka shiryar da 'yan mu ka shiri mu ka shiri mu ka shiri mu ka shiri mu ka sa mu gama da duniya lafiya ka sa aljanna ta zama komar mu ka haramta wutacin naman jikin mu ka wa iyayen mu lafiya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 subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi